daren juma'a daren takwas ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a da shekarar 1438 daidai da hudu ga watan mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 37 daga cikin jerin giyar son karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali al wanda a shekul allama muhammad nasiru din al'albani ya rere shi daga littafin al'ulu lil'ali da gafar na al'imamu shamsuddin al-zahabi allah ubangiji ya gafata musu gaba Wani littafi yana karantar da muni ne aƙidar musulunci dangane da tabbatar da cewa allah ubangiji ya ɗaukaka a kan dukkanin halittu ƙarƙashin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci na kwarai Allah gafarta musu gaba da su ah, malam bai gushe ba yana kawo mana maganganun limaman musulunci dangane da mai da martani ga su bishirin al-murisi da su ainihin wato al-ja'ad ibn dirham da makamantan waɗannan 'yan bid'a waɗanda suka rayu a zamanin tabi'ai wanda sun riski ma wasu daga cikin sahabbai mun gama magana akan limami na goma sha na ashirin da takwas wanda shine bishir bin umar bin al-hakam zaharani ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci mutumin ƙasar basra za mu tashi a inda malam yake cewa a shafi na 160 da ya ce a tasi wal 20 ya al-qattan sayyidul huffaz malam yahya bin sa'id bin qais al-qattan yahya ibn sa'id ibn qais ibn umar al-ansari ba shi ne wannan batu akwai yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari wanda alƙalin ƙasar madina ne wannan yana da hadisai a cikin kutubu sita gabaɗinsu su yayi ma sarkin musulmi abu ja'afar al-mansur aikin alƙalanci har ya bashi shugaban alƙalai da ya ki karba amma saboda bukatuwa da yake da shi zuwa ga abin da zai rayu wannan ya lazumta mishi ya karba aikin wannan alƙalanci a hannun wani gwamna mai suna yusuf bin umar a yusuf bin muhammad al-thaqafi wani wato dan uwan su hajjaj kenan a zamanin halifancin wato al-walid ibn abdul malik tun zamanin bani umayya sannan ya ci gaba da aikin wannan alƙalanci hairis ki daular banul abbas zamanin abu ja'far masu. to wannan ba shi ne ake magana a anan wanda ake magana a nan shi ne yahya bin sa'id bin farrukh at-tamimi yahya bin sa'id ibn farrukh at-tamimi wanda wani babban malami ne babban kwarai da gaske daga cikin manyan malaman hadisi duk da kamar da aka fara tarihin shi bai da kamannin malamai ba shi da cika ido bai da kwarjini irin na malamai amma a wajen ilimi kamar da zahabi ya ta shi ya ce nahu, baharun la sahila wato kogi ne wanda ba shi da gaba a wajen ilimi babban malami Allah ya gafarta mashi. akwai bunda ɗaya daga cikin ɗalibansa yake cewa na zauna da shi kusan shekara ashirin fama a zunnu annahu a sallah. ba zan yi iya na ganshi yana wani abu da za a ce sabon Allah mai ya kasance kuma baya karɓar ko sisi daga hannun wani a matsayin sadaka ko kyauta yana da wata gona ce wanda a cikinta yake samun abincin shi ke noma yana cin abincin shi eh, yana daga cikin manyan ɗaliban da al'imamun shu'uba ibn hajjaj ya yi graduating ɗinsu ya yi wajen shekara ashirin shi ma yana karatu a gun shu'uba ah, shi ma kuma ya yaye malamai manya irin su musaddad malamin su mamar bukhari kenan irin su aliyu ibn al-madini irin su al-hafiz al-fallas sannan abin mamaki ya kasance a wajen ilimin fiƙiru da yana bin mazhabin abu hanifa duk da kasancewa shi mutumin kasar basa amma a fiƙiru yana bin mazhabin mutanen kufa ne su abu hanifa allah ya gafata mashi alƙaƙƙan da ake ci mishi ma'anar shi shine mai sai da auduga kamar yadda muka ziya da gona da yake noma yana ainihin da ita aka ce shi shine auduga to alƙaƙƙan mai sai da auduga in ku aka ce alƙiɓan da wasari ƙasa wannan sunan wato irin rumfa da ake ɗaurawa a kan raƙumi musamman mata ita ake ce ma alƙiɓan akwai kuma abin nan alƙuɓɓanu alƙuɓɓanu idan aka yi gwamma shi kuma yana bayuwa ga wata ma'ana daban ita ce wato jam'i na alƙaƙin su ne wato wanda suka yada zango a wani waje sai a ce alƙuɓɓanu jam'i na alƙaƙin wannan babban malami jama'a kamar da malam ya ambata a nan ya rayu tsakanin shekara ta 120 zuwa shekara ta ɗari da ainihin casa'in da takwas kamar yara yake nan shekaru saba'in da takwas a duniya ko Allah gafarta mishi malam ya ce kala abu hatimin razi Alimam abu hatim arrazi yake cewa haddathani abbasun al'ambari kala سمعت أبا الوليد Tsayalisi, kala Yahya Bin Sa'id, kaifa. bi qul huwallahu ahad yaquluna haza Makdo. yahya dan sa'id al-ansari yana mai da martani yahya ibn sa'id al-amin al yana mai da martani ga 'yan jahamiya sai ya ce kaifa bi ƙulhuwallahu ahad to wayaya za su yi da ƙulhuwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne ya aka ne ka ce Allah ɗaya ne su kuma sun ce wai wannan ba zancen Allah ba ne. bayan gashi shi Allah yana umarnin ainihin manzan shi da ya ce kaza wannan isnadi mala albani ya ce haza isnadun sahihun wabihi bihi abdullahi ibn ahmad wannan isnadi ne ingantacce kuma abdullahi dan ahmad dan hanbali ya fitar da wannan riwaya da wannan isnadi da ya ce walabzuhu qala li yahya ibn sa'idin in ji abu abulwalidi ɗayalis ya ce ya haya ɗansa ido ya ce da ni kaifa ya suna una bi ƙulhuwan lahu'ad to waya ‘yan bida'a za su yi da ƙulhuwan lahu'ad ne kaifa ya suna una bi hadhihi al'aya ya za su da faɗin Allah inni ana Allah ya kunu makhluqan sa na yanzu wannan zancen a ce ba magana ba ce ba magana ce Allah yake yi ba wa allaqahu al-bukhari fi khalqi af'al al-ibad ala ala abul walid shi kuma bukhari ya kawo da isnadi eh, eh, wato wanda ya yanke shi ya takaita shi yace daga abul walidi daga ainihin wato malamin sa sa'idu ah, abin nan yahya ibn sa'id al Allah ya gafarta musu gaba da malam yace al thalasun limami na talatin mansur bin ammar wa'idu zamani mansur dan ammar mansur bin ammar ibn kathir abu sarri as-sulami kenan wanda yana daga cikin manyan malaman wa'azi da suka rayu a zamanin da suka rayu duk da yake ba, ba, malamin hadisi ne da yake da riwaya hadisi ba ba shi da riwaya a cikin kutubul sita amma babban malami ne daga cikin malaman wa'azi mutumin ƙasar khurasan ne ko kuma ka ce mazaunin ƙasar khurasan ya rasu hijira da shekara 225 shi kuma ya ce aka ce an salmawiyya ibn asim qadi hujur kala daga wani mutum mai suna salmawiyya ibn asim alkalin ƙasa hujur kala ya ce kataba bishirin al-murisi ila mansur ibn ammarin yas'alu wannan ɗan bid'a mai suna bishirin almurisi murisi ya rubuta wasiƙa zuwa ga wannan malami mansur bin ammar yana mashi tambaya an qaulillahi ta'ala game da faɗin Allah da Allah yace ce ar-rahman 'ala al-arshi istawa kayfa istawa yace me zaka ce game da ma'anar istiwa'i din fakataba dai sai mansur bin ammar ya bashi amsa da cewa istiwa'uhu ghairu mahdudin daidaituwar Allah ba abu bane da yake wato wani ya san yadda yake wal jawabu fihi takalluf in kace zaka za ba da amsa akan irin wannan tambaya za ka ɗauko kanka kano ba gammo za sha wahala za yi takallufi shine ne kanka abin da yafi fi ƙarfinka wa mas'alatuka an zalika bid'a kuma tambayar da kai kace kana so ka san ma'anar kai fastawa ita kanta wannan tambaya bid'a ce a gun malamai wal imanu bi jumlati dhalika wajibun amma wajibi ne kai imani a dunkule cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka a bisa halittu kuma ya daidaita akan al'arshinsa mai daraja qala Allah ta'ala sai malam mansur ya cike zancen shi da aya yace fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wabtiga a ta'wili lalle waɗanda suke a cikin zukatunsu akwai karkata akwai tsatsa da karkata fayattabi'una ma tashabaha min sai su dinga bibiyar abinda yake da rudani ko rikici ko yake da ainihin shigewa duhu daga cikin ayoyin alkurani ba za su yi aiki da muhukami wanda aka ce su yi aiki da shiga. sai su dinga bibiyar wato wuraren rikici da wuraren da suke a koye waɗanda ba wanda ke iya sanin fassararsu daidai sai Allah sai kuma malaman da Allah ya sanashe su daga cikin malamai ar-rasikhuna sai kaga wasu 'yan taratsi suna bibiyan waɗannan wurare ibtigha al-fitna dan neman tayar da zaune tsaye dan neman rikitawa musulmai addininsu, su neman halakar da al'ummar musulunci ibtigha at-ta'wili dan kuma ƙoƙarin murde ma'anar shine ma'anar ta'awili. ana kana mansurun yudrabu bihi al-mathalu fi at-tadhkiri wa tahrikil wannan malami al-mansur ya kasance ana buga misali da shi ana kwatanci da shi wajen iya wa'azi da rikita zukata da motsa zukata sanya wa mutane tunanin lahira in yazo wa'azi istasqa maratan bin nasi fasuqu wata rana ya taba yi wa mutane addu'an neman ruwa a ƙasar misra ne kamar da aka ba da labari ya yi addu'a ana cikin matsanancin fari Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya anshi wannan addu'a aka yi ruwa shine aka samu ainihin wato wa qahul laifu surriyatan wa alf dinari sai al-layth ibn sa'ad al ya ji daɗin wannan abu da ya faru sai mishi kyauta ya bashi baiwa sadaka ita ce surriya baiwa wadda ake jan labari da ita kamar mata aure wa alfa dinarin ya bashi kuma kyautar dinari dubu qultu ni mal albani sai na ce wannan labari na ainihin wato mansur bin ammar da tambayar da aka yi masa akhrajahu al fitar da mata Mansurin min tarihi bagdad al-imam al ya fita da wannan kisa a cikin tarihin mansur da yayi a littafin tarihu madinatis salam a lambar mujalladi na uku daga shafi na biyar zuwa da shida min tariki abi aliyin al-husayn ibn Qasimin al-kaukabi ta hanyar abu ali al-hussein ibn qasim al-kaukabi ƙala haddasa jarir ibn ahmada ibn abi du'adin abu malikin ƙala haddasa ni salmawi ibn asimin ƙadi hujurin wa ƙadka babil zirti wa shami ƙala ya ce fadakarahu ya ambaci wannan labarin ƙultu malam albani muhammad nasiru din al’allama ya ce wa haza isna bumba ifa wannan isnadi ne mai rauni al-kaukabi wannan mutumin mai suna abu aliyin al-husayn ibn qasim al-kaukabi wannan kaukabi din yace qala al-hafiz ibn hajar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin littafin lisanul mizan yace akhbariyun ƙwararre ne a wajen ba da labari mashhurun sananne ra'aitu fi akhbarihi manakira kathiratan al'imamu ibn hajjarin ya ce na ga labarai ababen kyama da yawa a cikin ainihin labaransa bi asani da jihad amma da isnadoji masu kyau kamar yana tarkibin isnadi kenan ya samu shi nemo nimun sun masaƙalahu khabaran fiye an na rajulaini sannan sai ibn hajarin ya kwararo wani labari daga wannan mutumin alkaukabi a cikin labarin aka ce wai akwai wasu mutane a ahadahuma ibnu jurayj ɗaya daga cikinsu ibnu jurayj ne ma jalasa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallama yughanni hadahuma ta biyu nan yughanni ne ku gyara suka zauna a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ɗaya daga cikinsu yana ta yin waƙa yughanni yana ta waƙa yana rera waƙa falamma ankara ahaduhum alaihima da wani mutum ya zo ya gansu a masallacin manzo Allah suna ta wannan sharholiya suna waka kuma gina'u shine waka wata take mara kyau mara ma'ana ta shashanci da aka baka ce musu me yasa kuke wannan a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala ibn jurayj sai ibn jurayj wai sai ya ce nahanu fi raudatin min riyadil janna ai mu nan muna cikin wani tafki ne daga cikin tafkunan aljanna saboda a cikin masallacin nan akwai wani wuri da manzala sallallahu ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin daki na da minbari na wani kogo ne wata wata ainihin korama ce daga cikin korama aljanna wannan wuri har yanzu yana nan a masallacin manzala sallallahu alaihi sanannen wuri ne ga duk wanda ya je zaka ga an sa mashi koren shimfida an kewaye ya bambanta da sauran wurare wuri ne mai albarka wuri ne da yake kamar wato kace wani wuri ne bangare na aljanna aljanna ta lahira Allah ka samu a ciki to wai sai ibnu jurayzi yake cewa to mu yanzu tunda muna wannan wajen ai wa fil jannati ma tashtahil anfus in kuma mutum ya shiga aljanna to zai aikata duk abin da ya ga dama ne babu bin doka duk abin da ran shi yake so zai aikata wai ibnu jurayzi ne ya faɗi wannan qala al-hafiz sai ibnu hajarin yace fa zakara qissatan ajibatan ba'idatan an sihha wa yashadu bi butlaniha anna kaza kaza kaza doguwar magana ce yake ibn hajarin ya ce sai gashi ya kawo wannan labari wanda yake bai ban mamaki da kuma nisanta daga gaskiya kai daga zuwa wannan labarin bai kama da gaskiya ba dan aljanna da aka ce za a shiga sai an shige ta keke da keke ne sannan za a ainihin fara wannan batun in ba haka ba rauda da mutane suke shiga ai shiga suke su ibada aljanna kuma babu ibada in mutum yana tunanin cewa ya shiga rauda ya shiga aljanna to babu bukatar yi ibada sai ya ci sai ya zauna kawai ya more abin da yake so ya more balantana har mutum ya wani abu na sako ko malami kamar ibnu jurayt ya wani abu wanda yake ba daidai ba sannan ya tazarru'i ya kare kanshi da wannan babu shakka kan wannan kissa ce munkara qultu wa min fawqa wa man fawqahu lam a'rifhum lam a'rifkuma wanda suke sama da shi a isnadin nan ban san su ba wanda suke sama da shi ainihin wato inji mal albani ya ce ban san su ba. waraje tarikh ibn asakir da salmawiya ibn asim shi ko game da tarihin salmawiya ibn asim sai kuma littafin tarikh ibn asakir tarikh madinatu dimashq kenan wa qad rawa abdullahi fi sunna wa haddathani usman ibn abi shayba qala abdullahi dan gidan imam ahmad ya rubuta a cikin kitabus sunna yace wa haddathani usman ibn abi shayba qala usman yace kuntu inda sufyan ibn uyayna na kasance a gurin malam sufyanu dan uyaina ana wa abu bakrin wa abu muhammadin ya'ani akhawaihi abdullahi wa qasiman yace muna tare da abu bakrin da abu muhammad duka wannan alkunya ce ta 'yan uwan shi masu suna abdullahi da qasim fasalahu mansur ibn ammar sai wannan malami mai suna mansur dan ammar sai ya tambayi sufyan dan uyaina yake cewa alqur'anu alqur'anu makhluqun ala gafarta malam qur'ani wai halitta ne fa ankara sufyanu ma sa'alu sai sufyanu yayi inkarin me yasa mansur dan ammar zai mishi irin wannan muguwar tambaya wa gadiba washtadda ghadabu sufyanu dan uyaina yayi fushi fushin shi ya tsananta sufyan ibnu uyaina dama a malami ne wanda yake ainihin jama'a mai tsanani bai da wasa bai da sassauci ba kamar Sufiyan al sauri bane Sufiyan ibn Sa'id ibn Masruq al sauri wancan yana da saukin sha'ani da saukin ainihin wato al'amari amma wannan Sufyan dan uyaina dama mutum ne mai tsanani a cikin littafin Sharafu Ashabil Hadith al-Imamu ainihin wato al-Khatib al-Baghdadi ya kawo labaransa labaran ainihin wato ire-iren abubuwan da wanda suke suna nuna tsananin shi bai da wasa bai da sassauci haka irin su ainihin wato al'amash wato al'amash shine malami shi ma ɗaya daga cikin malaman da suke masu tsanani sosai ba su da sassauci wajen saurarawa bid'a kuma kamancin haka don haka kaji anan ya maimaka marmarai ke cewa fushin shi ya tsananta wa da ku sufiyanu sai in ni inni hasibuka shaytana ni ina ganin kai ta kadari ne shaytani ne kai in ni a hasibuka shaidana. wallahi kai ta kadari ne a gani na bal anta shaidanu yace kai ba ma wai ina tunani bane kai shaidan ne kai ta kadarin mutum Fakila faqila ya aba muhammadin innahu sahibu sunna sai ce Allah shiga fatta malam ba yadda kake tsammanin shi bane ahlus sunna ne mansur dan ammar ahlus sunna ne fa aba wa annahu aka ce ai ma malami ne ai shi ma yana yi ma ma yan bid'a raddi fa aba sufyan ibn yana yake fahimta wannan zancen wa ankara ma sa'ala an ya nuna musu da kyamatar wannan tambaya da aka mishi qultu ni mala albani sai na ce wala alla qawl al uqayli fi mansuri akwai magana al imam al uqayli abu ja'far al uqayli a cikin addu’afa al kabir da yazo yana magana game da mansur dinnan sai ya ce wa fi Jahumun? yana da jinin jahamanci to sai mal albani ke cewa ta yi wannan magana da al-uqayl ya faɗa a kan shi cewa yana da jamanci min ajli hadhihi al-qissa ta yi ya faɗa ne saboda wannan labarin da aka ruwaito mana daga sufiyanu dan uyena haka kuma amma a zahiri mun ji cewa shi ma yana ma yan bid'a ranti to amma wannan tambayar da ta yi sai ta bayu zuwa ga sufiyanu sufyan ibn uyena ya mushi mummunar fahimta to ta yi daga wannan ne sai ukaini da yazo tarihinsa a cikin addu'a fa'ul kabir sai ya ce wa ya ce fi tajahhum lakin la yakhfa anna mujarradat su'ali an alqur'ani hal huwa makhluq la yalzamu minhu anna sa'ila yaqulu bi yace amma dai kar mu manta cewa mujarradin mutun yayi tambaya akan wani abu da yan bid'a suka fara tambaya saba tambaya akai kamar yanzu wannan din cewa da gaske ne qur'ani halitta ne ba dole bane daga zaran kai wannan tambayar sai a ce dan bid'a ne kai mai wannan ainihin muguwar fahimta da ihtimali annahu yaqulu bi khilafi dan abu ne mai yiwa ya zama kai ba fatawakka ba kenan fa inna ma sa'ala anhu lil istizada min ilmi mas'uli tayi ya tambayan ne dan ya samu ƙarin ilimi daga ilimin wancan da ake tambaya tunda Sufyan dan Uyara ya fi shi ilimi shi ma ya san abun amma yana so ya ji daga bakin Sufyanu zai ya samu ƙarin tabbas da ƙarin wasu fa'idoji waɗanda watakila bai sun su ba duk wanda ya maka tambaya da ka ci tambaya ta yi kama da irin ta 'yan shi'a ko irin ta 'yan boko haram ko irin ta 'yan ƙatu ko irin ta 'yan ɗariƙa kawai suka ce wannan irin su ba ne ba dole ba ne ta yi wani ne ya sa mai shubuha yana so a warware mishi ta yi yana so ne ya ji ƙarin bayani kamar irin wannan ta yi kuma bai taɓa ma sanin tambaya a matsayin tambaya 'yan shi'a ba ce bai taɓa ba ta yi duk abu ne mai yiwuwa da karka mutum hukunci kawai da zaran ya yi maka tambaya irin wacce 'yan bid'a suka saba yi ka ce shi ma ɗan bid'a ne kaka mashi wannan hukuncin malam ya ce undur a ƙisatahu hufi zalika kulle hifi tarihi bagdad kuma karanta duka wannan labaran a cikin tarihi bagdad na al-imamu al-hafid al khatibu al bagdadi Allah ya mishi sai malam ya ce malami na gaba abu nu'aymin al abu al-balakhi sai alimamu zabi zahabi ya ce a wannan ban san shi Allahu akbar al zahabi jama'a babban malami ne kamar da muka matatun tun a baya malami wanda ya kai malam, musamman ilimin hadisi da kayan sanan tarihi amma kaga Allah cikin ikonsa ne zo wanda wannan mutum ya ce a a'rifu wanda ka zo ka ci kuma daga baya zai ce ya tuna waye kamar a zahiri sa da yake rubuta wannan kwakwalwar shi ta kasa tuno masa wannan shafsiyar wannan ya daga cikin kuma ɗabi'a da Allah ya mutane a kanta har manzala su ajiye sai da Allah yake ce mishi sanuquri uka falatansa da sannu za mu karanta da kai alƙur'anin nan falatansa faufau ba ka manta shi amma kuma Allah ya ba da labarin cewa za Allah ɗin yana mantawa manan sahmin min ayatin nun siha babu ayar da za mu goge ta ko mu mantashe ka ita Allah yana iya mantashe shi da aya kuma ya faru aikace manzo Allah sallallahu alaihi ya zo yana sallah ya karanta alqur'ani sai ya kasa tuno ta kamar yadda bukhari ya ruwaito ya kai ya kawo bai iya tunawa ba sai ruku da aka yi da sallah sai ainihin wato ya tambayi mutane ina ubayyu dan ka'ab aka ce gashi nan sai ce ya kana jin na kakare ba za ka tuna mun sai ce ya manzo Allah sai na dauka ko an goge ayat ma'ana kwarjini da a ainihin wato daraja manzala sallallahu ta hana shi ya iya ya iya jur'a ta yi manzala sallallahu alaihi wannan aya da haka manzala sallallahu alaihi har shi kanshi da Allah ya ce ka falatan sa sai Allah ya ce mene illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta haka Allah ya so bayi zukatansu suna manta abubuwa da yawa sawa'un da sarranka ko ba da sarranka ba sannan eh? sannan kuma abubuwan da kake iya tunawa ma kana tuna su ne gwargwadon hali da kuma gwargwadon ƙaruwar shekaru ko ƙaruwar larurar rayuwarka ko makamanci haka duk da ike malamai sun tabbatar da cewa babu bambanci tsakanin ƙwaƙwalwar yaro da ta babba wannan scientifically an yi proving din shi amma abin da yasa yara suke fin manya rike karatu saboda yara tana yana bayuwa zuwa ga cewa ba su da wani rikici a kwallonsu sai karatu amma mutum yana ƙara shekaru yana fara tara iyalai yana fara tara kuɗi da kasuwanci da sana'a da waɗannan abubuwan suka shiga zuciya sai su tushe zuciyarsa sai ya zama watan hankalin shi baya kan karatu sai ya kasa tuna amma ba haka ba manya suna koyon karatu su iya duk sahabban nan da kake ji ana labari in banda ƙananan nan da aka haife su a farkon musulunci dukan su manya ne wanzu Allah ya riske su da shekarun su Abubakar su Umar ma'ana an fara musulunci wasu su shekarun su 30 wasu 40 makamanta kenan kaga ba yara ne kanana irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Zubair irin su Aisha irin su irin su Fatima ba yara ne kanana irin waɗannan amma kuma waɗannan manyan suna da ilimi har ma yafi na yara ina fata mun gani rawo kuma abin yake a koda yaushe to amma tsawon shekaru da gwagwarmayar rayuwa da ko kuma wata fitina ta sami mutum sai waye gari ya manta wasu abubuwa al-imamu zuhuri an ba da labarin cewa Allah ya ba shi baiwa ta ban mamaki wajen haddace abubuwa al ah, bukhari ya ruwaito a cikin attarikul kabir cewa al-imamu zuhuri ya haddace al-qur'ani gaba ɗayan shi al a cikin kwanaki 80 ne karanta littafin attarikul kabir to kuma ya tabbata a tarihinsa kamar da Imam Zahabi ya bada labari cewa yana yawan cin azzabib da kuma shan zuma yana kuma cewa ɗalibai ku yawaita cin waɗannan abubuwan suna taimakawa kwakwalwa suna gyara kwakwalwa suna refreshing kwakwalwa sannan jama'a an taɓa tambaya wani babban malami in ba na manta ba Imam Sam'ani ko wani makamancin shi cewa ala gabata malam menene maganin karatu irin wannan maganin da za a ce a baka maganin karatu ya za ka iya karatu ya ce Ah, maganin karatu dimantan yin karatu kawai ne magani bukhari ne ko yes bukhari jazakumullahu khaira maganin karatu dimantan yin karatu kamar da karatu kawai zama ne shugul ɗinka amma ba zai yi muna cewa za mu karatu za mu hadda za mu karanta hadisai za mu fiƙihu za mu kaza amma kuma kullum ba mu da aikin banda zaman fira zaman gulma hawa intanet whatsapp tugo wane ne kallon kwallo zuwa ta igun 'yan mata kallon dambe kallon sukuwa zaman banza akan tituna da bakin ah, masu shayi da masu kosai da masu waina da masu tsire dinda da ka ba a kasashen mu inda mutane suke zaune ke to ya ɗauki ramu zama 'yan makaranta jama'a wannan da yaudara kai muke duk wannan da ake ambatansu da sunan malamai ba wannan abin suke ba kuma har a wannan zamanin da muke raye jama'a malamai da ake cewa malamai na gaske ba masu wa'azi ba ku ba sai wani abubuwan da mutane su lokacin suna bayar da shi ne ga karatu kawai to shine zaka ga sai a waye gari sai ka ji abin ya zama kawai ya zama ya zama culture ɗinka kamar yadda misali yanzu aka ce kai kai matafiyi ne direba ka san hanya babu yadda za a ce wai idan idan zaka je daga nan zaka tafi Sokoto sai ka dinga duba map ka san kawai na zaka bi babu inda zaka je kuma ka kuskura hanyar sakwato ka san inda ya kamata kai kwana ka san inda ya kamata ai gudu inda za a daga kafa inda za a tsaya a sha mai inda ake za a yi sallah ka san ko ina ya kai ka sani saboda dimantan bin hanyar sakwato ba haka bane amma mu kawai so muke mu dinga a sha ruwan tsuntsaye da sharp sharp da kuma bin shortcut to ilimi bai da baya karban wannan shi sa kaga ba ma iya rike komai komai aka tambaye mu ko a sami aka ba mu a makaranta mun dinga neman wa zai mana kenan mun dinga nema kenan an ba an ba mu a haya islam ko a fc ko a karatun zaure da zarar malami ya da asamin ku je ku kawo tarihin sibawai kenan sai a fara cikin ina za a samu malam wani a ah, ai malam wani yana da littattafai akan haka ko kuma mun je yana bayani akan haka wani ma tsakar dare zai kira ka wallahi tsakar dare karfe uku na dare wani mara hankalin sai ya kira ka ko ya ma text yana jira wai ka mai reply wani ya samu tarihin eh, suhunun ko al'imamu al'almizi duk wannan duk wanda yake da makanta ya san ana wannan dakikancin ma'ana an ba shi a samun don ya ya koya bai so ya koya yana so kuma ya ci maki duk wannan shi ba yi zuwa ga yadda muka samu kama a cikin wannan upside down rayuwa ba mu san halin da duniya take ciki ta ilimi ba kuma rayuwa ba mu sani ba babu abin da muka iya yadawa sai shirme da ƙarya an ce wane shi ya kashe wane an ce an ga kuɗi miliyan kaza a gidan wane labarai wanda suke ai ba mu san asalin su ba min ashkhasin majhulin su muka iya yadawa ai an ce kaza an ce ka ce kaza an ce wane ya ce kaza yayin da hadisi ya tabbata kuma cewa ya ishi mutum ƙarya ya dinga ba da labarin abin da bai sani abin da duk abin da ya ci duk da hadisin bisa magana mafi inganci ma kofi ne amma hadisi ne tabbatacce ƙarya ba mu da aikin banda yaɗa ƙarya shi ne haka yake faruwa ga zama ina so ne mutane ishara zuwa ga wata lacca da malaminmu mala albani allah ya gafata mishi yayi akan mantuwa ko kaje kuma ka saurari kasadin ɗin zai baka haske akan wasu abubuwa da suke da alaka da wannan a takeice al-imamu zahabi jama'a ba irin nan kaɗai ke yin wannan ba za ka ga irin wannan a cikin tafin shi tarihul islam za ka gani a cikin sirru alamin nubala za ka gani musamman a cikin littafin mizanu la itida yana yawan magana sai ce wani wana nan ni ban san shi ba wana nan ni ban san shi ba ni yanzu ban tuno shi ba duk ilimin shi fa jama'a wanda ah, yana daga cikin ahlul istiqra'i tam a ilimin hadisi ibnu hajirin da kake jin ana faɗa addu'a ya dinga yi cewa Allah ya bashi ilimi irin na zahabi haka ya ba da labari da kanshi a cikin tafin da ya yi na takhrijin hadisin ma'u zamzama da ma shuribal ya ce ya je ƙasar makka ya sha ruwan zanzam yana matashi ɗan shekara ashirin da wani abu ya ce da ya dawo da sai ta yi addu'a ya ce Allah ya bashi ilimi irin na imamu zahabi ya ce bayan kamar shekara ashirin da biyar kuma da ya ƙara komawa ƙasar makka sai ya je ya ƙara shan ruwan a lokacin kuma sai ya ce kai yanzu yana jin fa ilimin shi ya yi irin na zahabi bari adda Allah ya sa na ya na zahabi yanzu yana jin ilimin shi a kai a shahid shi ne duk ilimin da kake ji na ibn hazire zahabi shi ne model ɗin shi waɗannan su biyu kamar yadda mala albani muhammad nasu ne yake faɗa duk wani wanda ya zo a bayansu a duniyar musulunci sawa'un ya bi su akan manhajinsu da aƙidarsu da irin ilimin su koko dan bid'a ne fandarare in dai zai magana a cikin hadisi to sai ya cin moriyar ilimin bai yiwuwa kai magana a hadisi kuma ka ce ba ruwanka da su zahabi da ibn hajar kamar yadda yanzu misali babu yadda za a yi aiki da kwamfuta ka ce kuma ba ruwanka da bilget. zai yiwu dole sai ka ci moriyar wani abu da bilgate ne eh, ya kawo shi to haka waɗannan suke a cikin ilimi amma kaji ya ce abu nu'aymin al-balaghi yace la ban san shi to bari mu bashi sai in ya faɗi ya san shi din sai mu ƙara bayani akan shi insha Allah malam yace qala yahya ibn ayyuba haddathana abu nu'aymin al-balaghi wa kana qad adraka jahaman abu nu'aymin ya ba mu labari inji yahya ibn ayyub yace kuma wannan abu ɗin din ya riski jahamu dan safwan wa kana li jahamin sahibun yukrimuhu wa yuqaddimuhu ala ghairihi jahamu a da ya kasance yana da wani aboki wanda abokin yana girmama jahamu ɗan safwan kuma yana gabatar da shi akan kowa ko menene sai ya fara gabatar da jahamu fa idza huwa qad siha bihi wa ya yace sai aka zo wata rana ainihin wato aka aka yayata bid'at jahamu wa nudhira ko kuma wa zira aka ja kunnan mutane in ka karanta da wani zira aka mai kashedi akan cewa ya ba a kiɗin da yake ko kuma wani zira aka ja kunnan mutane akan su daina su daina eh, jin magana shi wa waƙafi sai wannan mutumin ya zo sai ya zazzage jami'in wancan abokin shi makusanci ne ya ce ashe wannan ɗan bid'a ne da ina girmama shi ashe batacce ne fa qultu lahu sai ni ya haya ɗan ayyuba na ce da wannan abokin na jahamu laqad kana eh, eh, amin Eh, laqad kana yukrimuka aiko jamu ya kasance yana girmama ka fa qala sai ce innahu qad jaa minhu ma la yuhtamu gaskiya ne da yana girmama ne ma ana ganin girman shi amma yanzu ya zo da wata bid'a da ba za a iya jure mata ba wani girman shi zan ƙara gani baina huwa ya karau yace wata rana jamu na cikin karanta alqur'ani ya karanta qaha ma anzalna ilayka alqur'ana tashka wal mushaf fi hijri ƙur'anin yana kan cinyarsa bari ku ji zindiƙaci jama'a falamma ata ala hadhihi aya wannan batacce ya karanta faɗin Allah ar-rahmanu alal arshi stawa qala sai ya ce lauwajattu sabila ila an ahukkaha min al-mushaf la fa'altu ce, wallahi da na san yadda zan yi na sa hannuna na kankara wannan aya daga cikin alkur'ani wala da yi haka a daina karanta saboda tsabar gaba da yake da aya da zai ya za a iya share wannan aya ta zama ta cikin alkur'ani ya ce fahatamantu hadu da ya faɗi wannan mugon magana sai na jure na daure ba ta min daɗi ba amma sai na jure sun ma ina hu baina huwa ya ƙara'u ayatan ana nan kuma sai ƙara karanta wata aya if ƙala sai ce ma azarafa muhammadan hina ƙalaha cewa muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ai raha ce yake wannan ai ba magana ba ce ya karanta ta alqur'ani sai ce wannan ai raha ce wannan ai ba magana ce ta ainihin jiddiya serious magana ba thumma baina huwa yaqra'u fasim mim alqasas sannan kuma ya karanta sautin sautin qasas fasim mim wato sautin qasas wanda ce sura ta 28 a cikin jeren gisuran alqur'ani wal fi hijri yana karantawa ƙur'ani na kan cinyarsa id bi musa sai bi ta kan ambatan annabi musa fa dafa al dai, bi yadai warjidai sai tunkuɗe qur'anin da hannayen shi da kafar shi shure al qur'an wa qala yace ayyu shay'in haba wani irin abu ne wannan zakara huhuna falim yatimmu wa zakarahu falam yatimma dhikru yace kaga irin abun ku wannan kisa ai ba a gama ta ba ai akwai saura me yasa qur'ani da rage wannan kisa da fada ta duka nan wajen sai ya shuri A inna lillahi wa inna ilaihi wannan jama'a kun ga zindikanci ma'ana in ka duka koma sotul kasasi tana dauke ne kamar da sunanta yake ba da labari ta dauke da labarai musamman labarin annabi Musa da wasu daga cikin al'ummominsa irin su ainihin wato ƙaru na ko? to tun farkon surata daga faɗin Allah alif mim tilka ayatu alkitabil mubini alkitabul mubin tulu alaika min nabi Musa wa fir'auna tun farko Allah ya fara bada wannan labarin bil haqqi liqaumin yu'minu Allah ya ce muna baka labarin annabi Musa da Fir'auna saboda mutane su zama cikin yaƙini tun daga wannan aya ta uku kenan na tulu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna liqaumin bil haqqi liqaumin yu'minuna har zuwa fadin Allah kuma kunta bi janibi at-tur ha iznadaina walakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun wani ita ce aya ta 46 cikin sura Taha duka tun daga aya kasas tun daga wannan aya ta uku har zuwa aya ta shida jama'a duka labarin annabi Musa ne tun daga labarin cewa ku auhayna ila ummi Musa an nurdi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إنا راد ولا تخافي ولا تهذني إنا راده إليك وزائره من المرسلين labarin haihuwarsa da jefa shi a cikin abin nan ruwa da Allah ya umarci mahaifiyarsa ta jefa shi saboda fir'auna kai ya halaka shi sannan kuma da labarin cewa su fir'auna din sun tsince shi ko da kuma labarin cewa uwar ta kasa haƙura laula an rabatna ala qalbi hal takuna minal mu'minina sannan وقالت لأس لأمه لأخته قصي to duk kaga labarin jefa wani sai kuma aka kuma labarin ainihin wato shi annabi Musa da Allah yake cewa wa harramna alaihim maradi'a muka hana shi shan duk wada nonon wata mai mai shayarwa ita kuma ai wata take cewa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum Allah ya bada wannan labarin har zuwa inda Allah yake cewa walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman girman shi kenan ko nan labarin shi ma labarin haihuwar shi eh, rikicin da aka yi da saka shi a ainihin wato ruwa da tsintuwarsa da kuma balagarsa bayan balagarsa kuma sai tahowarsa da kuma ainihin wato gamuwarsa shiga wani gari da Allah yake cewa wadakhalan madinata ala hina ghaflatin min ahlihi inda ya shiga har ya ga ana fada eh, da mutuminsa da wani wanda ba mutuminsa ba ya yi mari haka samu mutuwa daga karshe kuma suka nemi su mushi ainihin rashin mutunci ko sannan kuma Allah yake cewa fa kharaja minha khaifan yatarakkab kaga zaman shi a wannan garin a kowannan labarin baya ganin kuma sai wahayi da aka fara yi masa Allah yake ba da labari cewa eh, kafin nan kai amin walamma warada ma yana waje wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna shi da waɗannan 'yan mata da sirikin shi wanda ya zauna a wurin shi ya mishi hidima shekara goma har ya auri eh, ɗaya daga cikin ƴaƴa wata ke cewa eh, ya abatista arju istajiru inna khayra man istajarta al amin ko mm. ah, ah, ah, sannan kuma Allah yake cewa daga nan kuma falamma qada musal ajala sara wasara bi ya aranko mm. wasara bi ahlihi to ga ganawa shi da Allah ke wasara bi ali anasa min janibi mauri nara sai kuma ɗayan sha ɗayan wato babin kisan falamma ataha zaka ga akwai falamma qada musal ajala falamma ataha da kuma falamma ja'ahum musa bayan ya anshi wahayi ya zo ga su fir'auna shine da Allah yake ba labari falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihr Allah ya ba labarin annabi Musa ya kawo wahayi aka ce ba daidai bane suka ce ƙarya ne aka yi dirgicin da za a yi aka kira bukaye aka yi waye aka yi waye ina so na mana samarin kisa ne sai kuma kaga cewa wannan zindikin wai ya ce wannan kisa wai mabuturiya ce duk wannan labarin da ke ciki daga nan kuma Allah ya bada labarin kusan gaba ta ƙarshe shine wala kad atina musal ba ko hmm. ah, mun bada ma halakna alqurunal ula basaira linnasi to har zuwa dai faɗin Allah wa ma kunta bijanibi turi dai daina walakin rahmatan min rabbika dira qauman ma atahum min nadhirin min qablika yata yatadhakkarun ina jin iyanan shine karshen ba ainihin kissa sai kuma can gaba akwai wata to amma wannan bataccen gaba. da ya karanta sai ce wai kissa wai bata cika ba wai saboda haka kuma ya ji haushi ba haka ya so Allah ya faɗa ba ya wurgi da alkur'ani ne wannan yake ba mu labarin irin kafircin da suka gani game da shi jama'a sai ya ce ayyu shay'in hadha zakarahu huna falam yatimma dhikru wa zakarahu falam yatimma dhikru sai zahabi ya ce zakarutu. na tuna wane ne wancan mutum abu na al-balqi na tuna wane ne shi Ya ce fa abu nu'aym huwa shuja ibnu abi Nasarar al min kibari ashabi abi amr bin al'ala ala ce wannan mutumin wannan mutumin na tuno shi ko shi waye na nu'aymin sunan shi shuja'u ɗan ainihin wato abi nasr al-muqri malami mai karanta al-qur'ani ɗaya daga cikin manyan ɗaliban al-imamu abu amr ibn la'ala ɗaya daga cikin qurra kuma ɗaya daga cikin manyan nuhat wannan malami da aka ambata abu nu'aym yana da hadisi a cikin littafin ainihin wato khalqi al ibad in ba na manta to wannan kissa kuma malai ya ce akhraja abdullahi ibn ahmad as-saghani an yahya ibn ayyuba ah, baya ga wannan abin da ya ambata har ila yau wannan mutumi mai suna ah, abu nu'aymin al-imamu ibn hibban al-busti abu hatim rahimahullah ya ambace shi a cikin athiqat kitabu thiqat sannan ah, kamar yadda ya ambata ƙwararren malamin alƙur'ani ne daga cikin khirije na makarantar abu amr ibn al-ala yana da riwaya yana da qira'a shadda wanda ba ta daga cikin qira'at mutawatira da haka ba itimadin ta ya rawaita daga ya daga Isa ibn Umar al-Thaqafi ɗaya daga cikin malaman nahwa ila yau shi kuma Isa daga al-Imam al-Hasan al daga Ali ibn Abi Talib amma riwaya ce ta qira'a shadda ba ta daga cikin qira'o'i mu'tamada ya rayu daga shekara ta 120 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 170 amin da 90 shekara shi 70 a duniya insha Allah al zahabi da al aljarari al-Jazari a cikin littafin su duka wato tabaqatul qurra sun ambace shi daga cikin malaman ainihin qira'a Allah ya gafarta mishi qultu ذكره من طريق ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله ابن محمد بن الفضل الأسدي حدثنا يحيى بن أيوب malam albani muhammad nasiruddin al'allama ya ce wato shi abdullahi ibn ahmad sagani ya ambaci wannan riwaya ta hanyar ibn abi hatim malam dan malam kenan daga abdullahi dan muhammad dan fadlu al-asadi daga yahaya dan ayyuba qultu ni albani muhammad nasiruddin sai na ce wa hadha sanadun sahihun al-allamatu al-albani ya ce wannan isnadi ne ingantacce wa qad akhrajahu al-bukhari A fi khalqil af'al al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin tafin mai suna khalqu af'alil ibadi a cikin shafi na 71 haddathani abu ja'far muhammad ibn abdullah haddathani yahya ibn ayyuba bihi isnadin albani malam bukhari din kenan qultu mal albani ke cewa wa hadha isnadun sahihun aidan rijaluhu rijalus sahih wannan isnadi ne shi ma ingantacce mazajen shi mazajen ainihin as-sahih ne wa abu ja'far huwa muhammad ibn abdullah ibn al-mubarak al-makhrami wa akhrajahu abdullahi aidan kama ya'ti min al-muallif har ila al-imam abdullahi ya fitar da shi kama yadda zamu ji daga shi al-imam zahabi wa huwa fi sunna al littafin as-sunna na al-imam abdullahi ibn imam ahmad a shafi na 30 wa sanaduhu sahihun aidan wannan isnadi shi ma ingantacce ne da aka kisa ce tabbatacciya babu ainihin ƙura kanta sai ma da yace na 32 abu mu'adhin al-balakhi al-faqih ga wani shi mai suna abu mu'adin al balakh shi ma mutumin ƙasar balakh ne balakh al'ad wannan gari na al-balakh gari ne da yana cikin ƙasar afghanistan wato garuruwa ne suna nan da yawa waɗanda da da ana ce musu khurasa yanzu ne sun rabu cikin ƙasashe daban-daban tun daga kan irin su nasa su ainihin naisabo su ainihin wato a saraksa su irin wannan ita balakh din su bukhara da ire-iren su tirmiza tirmidha waɗannan duk garuruwan waɗannan malaman yanzu za ka samu wasu a afghanistan ne wasu a iran wasu a iraki wasu a uzbekistan wasu a eh, ainihin wato eh, eh, turkiya da makamantansu a waɗannan ƙasashen da suke tsakanin gabashin turai da ainihin asiya mai nisa da makamantansu to wannan balak a tana ƙasa afghanistan shi ma wannan abu mu'adin balakhi mutumin wannan gari ne قال ابن أبي حاتم حدثنا زكريا ابن داود ابن بكر قال سمعت أبا قدامة السرخسي أنا كرمت أتي سرخسي يذم السين فتحة راء فتحة خاء دوري سرخ سرخسا أنا تشوكما سرخسا سرخسا يذم السين فتحة راء دوري sannan sai kuma kha'un mai fataha wannan shi ne abin da yaqutul hamau ya goyi baya sarakhsa kaga sai ka ce sarkhasa sai ka ce sarkhasi kenan ko kuma sarakhsa kamar da wasu malamai suka nuna sai zama a sarakhsi ita kuma sarakhsa yanzu tana ƙasar Iran kuma suna karanta shi ne yanzu da sarakhsa ɗin S A R A K H S sarakhs haka sunan gari yake sarakhs gari ne shi ma daga cikin garuruwan da suka haifar da malamai a can baya ana karanta shi da ɗayan biyun nan kamar da muka ci ko dai a ce a sarakhsi ko a sarkhasi ya kutun hamawi a cikin littafin mu'jamul buldan ya goyi bayan dauri akan ainihin wato sino yace wannan babban malami ya ba su wannan labari yace samitu aba mu'adil Khalid ibn Sulaiman bi Farghana shi kuma a garin Farghana sunan gari ne ya ba su labarin yanzu fargana tana ƙasar Uzbekistan wancan karkai mamaki da za a samu sunan gari daya ya zama ana karanta shi da karatu kala daban-daban abu ne mai sauki wannan ko a nan muna da su musamman munan mu da ya zama galibin garuruwan ƙasanmu a turawa ne suka zo suka yi musu din ɗin su mutane da dama ba su san wannan ba zama duk garin da ga ana rubutawa yanzu sunayen nan da ka gani wannan spelling din zaria da ake rubuta da z a r i a pambeguwa da p a m b u b e g u a pambeguwa funtuwa guru da aka ƙara n ya zama unguru babu wannan yan din haka gala da muke cewa ingala ne. turawa ne da suka wannan spelling din su saka suka yi shi yadda suka ga dama suka suka suka faki da fi alalin mu Hausa ba mu da fi ina fata mun gane wannan duk turawa ne suka yi wannan da suka bu suna sketching map na kasashen da suke province din su to sai ya zama ya bayi zuwa ga wasu garuruwan sun canza suna ko sun adulterating din shi misali yanzu darazo haka ake wuta shi wani gari a bauchi d-a-r-a-z-o amma kuma garin darazau ne a gun masu garin darazau amma su kusa mai da shi darazo sokoto ba ga ba s-o-t-o-k-o amma kuma sakwa ne ko sakwa ba soko ba kaga sun bata sunan gari. daga so suna faɗan na asalin musu kuma na faɗan wannan turawa suna nan yawa wannan a cikin ruruwan mutane wani kuma su ƙara harfan da babu su yanzu mina ai kaga minna ne suka rubuta saboda su kuma a yarensu na ingilishi babu shadda babu shadda a ingilishi musan wannan duk da mu hausawa da sauran 'yan afirka muna karantawa da shadda kamar ka ji a ce hamma hamma da ake buga da ita a'a hama ne hama kamar da kake karanta wina ai baka cewa winna ko haka yake a ingilishi Ba ture gaba ɗaya na ingilishi bai da shadda ko kaga harafi guda biyu to ɗayan silent ne da haka ba a cewa accessory accessory amma sai ka ji mun ce mu ak sai a to ase ne to sai suka rubuta mana sunayen garuruwanmu da yana haka sai ka ga minna maimakon mina mina inda kuma yake da shadda sai su cire bidda sai suka mai da shi bida yes bidda ne a gun masu sunan garin kenan a gun masu garin don suna musamman abu game da sunaye abu ne sama'i bai da ka'ida kowane masu gari ko kowane mutum shi ya san sunan shi kuma yadda yake faɗa haka ne sunan shi amma mutane suna ta hakumi kan sunayen mutane shi za ka ga a cikin karatun hadisi ake samun ake ganin wallan mutanen da suka yi karatu daga littafi ba su koya bakin malami ba za su dinga karanta sunayen masu riwaya ba daidai ba za su karanta shi da suka gan shi a rubuce sai zama sama'i ne ko da ka ga rubutun ba haka ake faɗa ba ayyubu as-sakhtiyani ne ko as sikhtiyari haka ainihin wato sa'id ibn al-musayyib ne ko musayyibi ka iya ganin musayyibi kuma sai ka ji malamai suna kanta da musayyabi yana iya faruwa haka kaga ba baka san abun ba ba za ka san yaye ne ba mu mai magana akan rahawayi da mutane suke cewa haka yake a rubuce amma ba a faɗin haka da ire iren su. to duk irin wannan suna nan to haka sunayen garuruwa yanzu da dama daga cikin sunayen garuruwan nan da ake karantawa ta yaya mu ne muka san cewa sunan garinmu kaduna ne ba ka duna gago ka duna wannan ya kanta shi da ka duna idan shi ba nan nan kasar bane ya shi ne kawai a rubuce a intanet misali mu ne muka san cewa kaduna ne haka da gajeren wasali na farko ka da kuma du za a ja wannan wasalin ko sannan kuma da na maqsuran mu muka san wannan mu da muka tashi a inda yake kuma duk wanda bai je bai sai karanta daidai ba sai dai in yayi dace kawai ga mulkata to haka duk sunayen kowane gari yake da sunayen mutane da sunayen al'ummomi to da turawa suka zo a nan sai suka bata mana gaba daya kuma yanzu akan wannan batacin ake har yanzu ba a gyara ba sunayen garuruwa da dama a kasan nan haka suke akan barna da kan ainihin canzawa da makamantansu mas'alullah salama irin wannan shi yake bayuwa zuwa ga sai ka ji sunan gari daya sai ya zama biyu ko makamancin haka wallahu alam malam ya ci gaba da cewa ka na jamu ala ma'abari tirmira jamu dan safwan ya kasance a kan hanya yana kan hanya zuwa tirmira garin sa al'imamu abu isa muhammad ibnu saurata tirmidhi kenan sahibul jami'a. shi kuma wannan garin yanzu yana ƙasar uzbekistan a kusa da boda tsakanin uzbekistan da afghanistan tirmidhi har yanzu sunan garin kenan ya daga cikin garuruwan da ake lissafa za matsayin wato abin nan cultural heritage wato ma'athir tarihiyya wuraren tarihi inda ake ganin tarihin al'ummomin da wanda UNESCO suke lissafawa suna so a yi preserving da yake akwai kafirci da barna da suke kawo a cikin wajen a cikin wannan harkoki akwai malami a kasar makka da ya musu raddi a akan wato al'atharu tarihiya wa hukumi wa hukumi a takhlidiha wuraren tarihi da kuma hukuncin tare su a ce ba ka a basu su lalace musamman ya zama akwai makabartu da gumaka da makamantansu eh, na manta suna asalin malamin amma ya rubutu akan haka littafi ne kankani ce wa kana fasihal lisani shi wannan mutumin suna jamu ɗan safuwana, yana da zaƙin baki walam yakul ko ilmu amma bai da ilimi wala mujalasatan li ahli ilmi ko bai zauna da malami ba dalibi bane ba malami bane amma Allah ya mishi baki kasa akwai irinsu. su akwai mutane da dama ka Allah ya musu surutu da da katsalandan da kazalla amma asalin substance na karatu ba su da shi akwai su suka bafi yawa yanzu wasu su ma a cikin rigon malamai suke wallahi tallahi shi sa da alamar mu suke lalacewa to irin wannan kaji su suke zama yan bid'a dama fa kallama sumaniya sai ya tattauna da wasu yan bid'a daga cikin indiyawa ana ce da su as-sumaniya wanda suke suna da imani da cewa wannan rayuwa ita kaɗai ce rayuwa suna da aƙida ta tanasikhil arwah reconciliation shine cewa wai duk mutane da ka gansu in sun mutu za a ƙara tayar da su ne a wasu sabuwar rayuwa a wannan duniya amma idan a ka ta farko ka abin alheri to aka tashi tasarka sai a tashi matsayin sarki ko wani jarumi ko wani hanshaki ko wani ƙwararre a kan wata harka ko wani shahararre idan ka yi abin banza a wannan rayuwar aka tashi tasarka rayuwa ta biyu sai a mai da kai alade ko buri ko jaki ko wani talaka ko wani kaskantacce har yanzu aƙidar indiyawa kenan ita ke ce mata arwa arwah reconciliation ina fata mun gane wannan to wasu batattu masu wannan aqidar sai je yana magana da su Faƙallo sai suka ce da shi na rabbaka azza wa jalla Allah ta ta'budu ka gaya mana Allahnka ubangijin nan da ka ce kana bautawa fada halal albayta la yakhruj minhu sai ya shiga gida aka ce ya kwana da kwanaki ko sallar jami'i ya fitowa wai yana so ya gano Allah thumma kharaja ilaihim ba'da ayyamin sai ya fito faƙala sai ya ce huwa hadal hawa ma a kulle shi ce shi ne wannan sama duka duka wannan abin da kuke gani ne Allah wala yakhlu minhu shay yace kuma komai da kuka gani wa fi kulli shay kuma yana cikin komai wala yakhlu minhu shay ko babu abin da yake tsaituwa daga Allah akida yanda rika ta hululiyya da wahdatul wujud fa qala abu mu'adh sai abu mu'adh al-balakhi sai yace kadhaba wallahi. ƙarya yake makiyin Allah ne inji abu mu'adin shine Khalid ibn Sulaiman kenan kamar da zamu zo mu ji Abu Mu'adin al-Balkh yace ƙarya yake makiyin Allah ne balillahu jalla jalaluhu alal arshi kama wasafa nafsu Allah ubangiji madaukin sarki yana kan al'arshi kamar yadda ya siffanta kanshi ƙarya yake wannan zindiki ne munafiki to kaga wannan akida kuma jama'a tana na a cikin musulmai yanzu Allah yana cikin komai komai Allah ne inda rika suna fara sai in wani daga cikin su ya kato bara ne musulmai sun nuna su, sai a samu munafukai daga cikin malaman su fito gidan rediyo su ce ƙarya ne kuma ba ƙarya ne wanda ita ce aqidar yan ɗarika tun daga kan tijjani downward duk wanda bai da wannan aqidar ƙarya yake ba ɗarika ba bane jahili ne kawai ana ana ci da addini ta hanyar shi ana cin ainihin wato dukiyarsa ko ana cire wa matan shi da yayin shiga shi munkari amma ba dan ba bane wawa ne musulmi ne amma wawa ne duk wanda ka ji ya ce bai yadda da aqida wahdatul wujud ba to ba dariƙa yake dan wannan aqida ce asas a cikin dariƙa a cikin tijjaniya da qadiriyya da sauran mugayen dariƙun nan jama'a amma idan da yanzu da ga musulmai ba sa son su ji irin wannan muguwar magana to shine ake boyewa amma in ka shiga cikin su zaka ji a cikin waƙoƙin inyasi suna nan zankame a cikin diwanin shi ƙwarai kuwa da wawir sit da sauran duk waƙoƙin da yi waɗannan karatukan suna nan a ciki da haka ba ƙarya ba ce aƙida ce an samu wani zindiki a nan kano da ya fito yana wannan maganganun suka ɓoye shi suka hana a hukunta shi wannan zindiki ne ya kamata lallai gwamnatin jihar kano ta kama shi ta mai hukuncin da shari'a Allah ta ɗora mishi wannan wajibi ne akan hukumomin kano amma da yake ba hukunci ake na Allah ba sarrai ake yi kaga an kyale shi yana yawo idan da wata kirista ce ko wani inyamuri ya faɗi wata magana kwatankwacin misali wannan da muka ji daga wannan wannan bataccen jami'an safuwana musamman a Kano da sai an yi kone-kone da kashe-kashe kuma za a yi wani ne da sunar ƙaunar manzan Allah sunari salama kaga kenan ashe abin munafurci duk da wannan ƙaunar da suke gara manzan Allah ai ta saba wa shari'a manzan Allah sunari salama manzan Allah bai ce abu ta yi kone-kone dan an zage shi sai a ɗauki mataki na shari'a amma ga wani kuma ya zage shi kuma ba a yi haka ba saboda kuma shi nasu ne a cikin su yake su masu yin wannan abu Allah ya tsare mala ya ci gaba da cewa qultu ni al-allamatul albani kenan nace isnaduhu sahihun isnadun wannan kissa ya inganta abu qudamatan as-sarakhsi thiqatun hafiz wannan malami suna abu qudamatan as amintacce ne kuma malami wasmuhu ubaidullahi ibnu sa'idin al-yashkuri as-sarakhsi sunan shi kenan cikakke wa zakariya ibnu dawud ibnu bakar thiqatun mutarjamun fil jarh wa ta'dil amintaccen malami ne yana da tarihi da aka rubuta nashi a cikin littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim wa tabahu ibnu khuzaima kuma ibnu khuzaima ma ya biyo shi akan wannan riwaya akhrajahu min tariqihi al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya fitar da wannan riwaya daga malamin shi ibnu khuzaima ta ainihin wato malamin malamin sa kenan ibnu khuzaima a cikin littafin na bayaki mai suna al-asma'u was sifat daga shafi na 427 zuwa 400 da ainihin wato 28 anan ya fitar da shi anan wato ya fitar da shi shi al-imamu al-baihaqi a cikin littafin shi al-asma'u was sifat saboda duba ga zuwa ga kwarewar lokaci za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba Uh, in Allah ya so labi uh, uh, karatu a mako na gaba insha Allah in Allah ya kai mu da rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum